to idan ka zo zai ba ka littafin shi ne ka kwafe daga nan bayan ka kwafe to shi kuma ba zai dinga rike asalin sai kuna cikin karanta zai ce a waje zaba da daidai ne waje kaza daidai ne sai suka je suka ɗauki asalin sai suka caccanza suka caccanza da gangan ranar da aka zo wani daga cikin su shi yake karatu yana jan baki ana jan bakin ana jan bakin sai suka ga yayi instagram aka karanta aka karanta ko sai ya furke da sabon hannun shi a hannun ɗalibin ya duba sai ya gyara ya gyara ya gyara ya gyara shi ba haka ne ko sai dai ba ƙarya yake ba ولقد عرف الأقيلي بالتشديد في الجرح مالا أبو جعفر الأقيلي لقد سمى ثاني متشدد طبقة أبو حاتم الجنوب فيذكر في كتابه كل من تكلم فيه min ghairi farqin bainal kalami min jihati dabtihi aw adalati dan haka yana ambata a cikin littafin sa addu'a fa'udin nan duk wani mutum da aka yi magana a kansa min ghairi farqin ba tare da yana rarrabewa ba fil kalami a cikin zancen nasa min jihati dabtihi wato baya bambancewa tsakanin maganar da aka yi akan mai riwaya ta fuskar Sauƙin haddasa aw adalati ko ta fuskar adalcinsa wanda akwai bambanci wajen gravity na raunin wajaraha jama'atan min al-huffazi kuma ya raunata wasu mutane daga cikin mahaddata fa zakarahum fi du'afa ya ambace su a cikin masu rauni wadhalika bi sababi ijabatihim fi mihnati khalq al-qur'an kama wadanda ya ambata sakamakon sun amsa sun bi gwamnatin ma'amun da mu'tasim da wasik akan qadiyar khalqul qur'an sai ce sun zama ba amintattu ba a wittihamihim bil bid'a ko dan tuhuma su da bid'a ta kamar irja'i ko khawarijanci ko shi'anci ko makamantansu wanda waɗannan bidiyoyi aslan su ɗin mujarradinsu ba sa hana karɓar riwayar mutum sai in sun ja shi zuwa ga wani abu da ya karkatar da shi daga gaskiya da adalci wajen riwaya amma shi dai ya jarraha mutane da dama akan irin wannan zaka ga ibnu hajirin ya tattauna akan ɗaiɗaiwan su a cikin muqaddima ta sharhin sahih bukhari haka a cikin lisanul mizan haka al-imamu az-zahabi din a cikin littafin mizanul i'tizal da ire-irensu ولذا لم يرضى يرضى العلماء كلام العقيل في الأئمة dan haka ne malamai ba sa yadda da zantukan uqaili waɗanda yake yi akan malamai manya manya saka sai akula. kula wanda qadahu az-zahabi fi idati mawadi al-imam az-zahabi ya ci gyara ya ci diddigen uqaili a wurare da dama fa qala fi tarjamati ali bin al-madini zahabi ya faɗa a cikin tarzaman malam ali ibn abdullah ibn al-madini wannan babban malami da ya graduation imam al-bukhari yace shi zahabi kenan a cikin mizan yace zakarahu al-uqayli fi du'afa fa isa ma sana uqayli ya ambaci wannan malami a cikin du'afa yace Allah wadaran abin da ya aikata wa yaqulu sannan zahabi yace amalaka aqalun ya uqayli atadri fi man tatakallam kai ukaili anya kana da hankali kuwa ko ka san da wanda kake magana ko ka san akan wanda kake magana kuwa wa inna ma tabi'naka fi dhikri hadha an-namat linadubba az mu mun bi sawunka ne wajen ambatan irin waɗannan mutanen a cikin littafan nan na du'afa na na mizan kamar yadda kika ambace su a cikin du'afa mu mun ambace su ne anan dan mu kare gaskiyar su dan mu kore ƙarya daga barin su walin walin zayyifa ma qila fi dan kuma mu mun nuna ƙarya da ke cikin abin da aka ambata a kansu ka annaka la tadri anna kulla wahidin min haula'i awsaqu minka bi tabaqat kamar baka san cewa waɗannan mutanen kowane ɗaya daga cikin su ya fi ka aminci da matakai da yawa ba bal awsaqu min thiqatin kathirina lam turidhum fi kitabi kuma ya fi wasu amintattun ma da dama waɗanda ban kawo su a cikin littafin kaɗan nan ba fa za min ma la yartabu fihi muhaddith ce wannan abin da nake faɗa babu wani malamin hadisi da ke kokonto a kan shi wa ana ashtahi an ni man huwa thiqatu thabt alladhi ma ghaliba wa lam farada bima la yutaba alayhi ina so ka gaya mini wani amintacce ko wani malami wanda bai taba kadaituwa da wani abu ba wanda bai taba yin kuskure ba wanda bai taba kadaituwa da wani abin da ba a bi shi akai ba baka da irin wannan balis thiqatu al idan farada bi ahaditha kana arfa'a kai ka sani ma cewa amintacce fa in ya kadaitu da wasu hadisai to wannan ƙara mai daraja yake wa akmala rutbati yana nuna martaba shi ta cika ne wa adalla ala ikina'ihi bi ilmi al-asl kuma hakan yana nuni zuwa ga kulawarsa da ilimin hadisi wa babtihi da kiyaye shi duna aqrani kuma bayan wasu sa'o'in shi bi ashiya ya kiyaye wasu abubuwa ma arafuwa wanda saura ba su اللهم إلا أن تبين غلطه in ta bayyana gharatuhu wa wahamu sai in kuskure ya bayyana ko ainihin bankaura wannan magana tana cikin littafin mizanu al-ikdal cikin juz'i na uku mun taba karanta ta ba walidha yajibu tathabbut fi ma shaddadahu al-uqayli ala al-thiqat dan haka uqayli wajibi ne ayi a yi taka tsantsan a tantance irin magana da ya faɗa akan abutattu irin uqaili irin abu hatim irin al-imam ibn hibban al-kurdi duk waɗannan irin su yahya ibn ma'in suna daga cikin masu tashaddudi wajen raunatawa wajibi ne a tuntubi sauran malamai da suke madaidaita irin su ahmad ibn hanbal irin su al-imam al-bukhari irin su abu zur'at ar-razi irin su ibn abi hatim a ga su kuma me suka faɗa game da su wallahu a'lam بموازنة أقوال الآخرين فيهم قبل الحكم عليه تانيا gwadawa da maganganun saura kafin yin hukunci sai malam yace khamisan malami na biyar ibnu abi hatim sai kuma malam dan malam malam muhammadu malam dan abu hatim abu muhammad abdurrahman ibnu muhammad ibnu idris ibn al-mundir shi yake cewa ibnu abi hatim mai littafin al-jarh ya an haife shi shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan ya rasu shekara ta 327 shekara ta 80 da da da bakwai kenan a duniya Allah ya gafarta mishi wannan wannan wannan malami ya samu kalala ne cewa baban shi malami ne kuma baban shi ya fita da shi kin yana dan yawo ya fita da shi ya tafi da shi yawon neman ilimi kamar yadda al-khatib ya bada labari a cikin tarihin madinatu salam cewa ya fita ne su uku fita farko tare da mahaifinsa da suka tafi haram za ta biyu ya fita shi kadai zuwa kasashen sham da da ainihin misra za ta uku kuma ya fita zuwa kasashen khurasan kuma babu wanda ya gaza shekara biyar a fitar da ya sha wahalar duniya a neman karatu sannan kuma ya zo ya zauna dafa'an a gaban baban da Abu Zur'a da baban shi Abu Hatim suka zazzage mai gaba ɗaya kwakwalin su don kamar yadda shi wannan ɗin ya da labari shi uh, al-khatib cewa wani lokaci ma uban yana toilet yana wanka ko yana wani abu a toilet ɗan zai tsaya a ƙofa yana karanta mai hadisa yana tambayar sa akan hadisa yana kun fulano ƙala qala kun fulano ko ma za ta qulu fi fulan sai ce huwa kaza yana cikin toilet ko toilet ba sa hakura to ibnu abi hatimin ya sha wahala jama'a shi sa yake da ilimi mai tarin yawa da ake mamakin sa ilimin shi ba dan kankani ba ya bada labari da kanshi cewa wani lokaci sun tafi karatu suka je suna jin yunwa sai suka samu aka aka ba su kaman wani dan tallafi da wani sarki ke bayarwa sai suka biya bakin wani rafi shi da abokin gamansa suka sai danyen kifi da nufin za su je su gyara su yi abinci suna siyan ɗan yanki bunan sai suka aje kamar kace a hostel kenan ko wurin kwanan su kawai sai suka jiyo ga yakin malamin kawai ya fara qala haddathana fulanun qala akhbarna fulanun kawai suka baki kun suka fita da gudu yace ba su dawo ɗakin ba sai bayan kwana uku ana ta hadisi ne kawai sai dai yi sallah a dawo a ci gaba da yin karatu a dan kwanta bacci haka ba a tashi daga makarantar ba sai bayan kwana uku suna kuma sarki su kawai ya rufe. <laughs> tunda da kayan cikin shi da komai gashi tana jin bakan yunwa yace haka nan dai haka muka kare shi da warin shi muka cire kayan cikin haka nan yana wari haka muka gasa muka ci saboda bala'in yunwa in kan imajin danyen kifi ka aje shi a daki kafin ka je ka dawo ka bar shi sai bayan kwana uku babu firiji babu babu komai babu kankara musamman a wuraren da suke da zafi kwana uku kuma duka suna ina suna cikin masallacin makaranta ana karatu ba da waɗannan mutanen zama su zama kamar aljanu ko zan ilimi abinda suke yi ba wanda zai iya shi zama ba wanda zai iya shi dan wannan abu yanzu ko kallon fim ba za ka yi kwana uku kana kallon fim ba kaga dai abin banza ne ko ba za ka iya ba irin masu kallon series din na a ce ka kwana uku kawai shi kake kalla ba za ka iya za ka mutu ko kuma za ka a hatta karatun boko da mutane suke yi wanda suke neman duniya a kan shi mutum ba zai yi kwana uku a ce kawai karatun yake ko mun zafin shi kuwa dole zaka nemi hutu zaka nemi bacci zaka nemi abinci ka nemi wata tasliya ko yayi su wannan kwanaki uku da suke zaune babu wani magana an kawo abinci ko waye malamin ba ruwan shi kawai imla'i yake kawai zai sauke musu lissafin ne gaba da dan akan yi zama ne wanda misali juz'i kaman wannan da ke hannun sai a karance shi a zama daya ko khatib ya bada labarin cewa karima ta koya mishi sahih bukhari a zaman mina da ake yake maji mujalladi hudu a wannan kwanaki din kamar ta ajala fiye mai fala isma da mutu afa shi ne za a yake ta bai taɓa ji labarai irin wannan karatun ba shi ma kai shi duk kwakwa da ba za a ji haka yi ba taɓa ji labarin irin wannan karatun da jaraba haka sa ibnu hadirin ya koyi littafin mu'jamu tabarani as-saghir a majalisi ɗaya rana ɗaya mujalladi uku ne yana nan a a majalisi ɗaya aka biya mai shi wallahi kace annabi ko kuma kace lokacin su ba irin namu bane ko halitta su ba irin tamu bane wallahu alam mu dai mutane ne masu kasala na karshen duniya din to ibnu abi hatim kenan jama'a shi yasa sai aka wayi gari ilimin da yake da shi ba dan kankani bane litafan shi bayan ga zai ambata mana wasu a wajen bari mu je kan magana to wannan yawon da yi da wannan tara karatun da yi fitar da suke ta farko kamar yadda ya ba da labari ne ma balaga ba dan a ya yayi mafarki na farko a duniya wanda baligi yake an je madina an yi ziyara za a tafi makka shi shekarar shi lokacin shekarar shi goma sha shida kawai sai mafarki da ya baban shi mafarki baban ya ta murna cewa to yanzu za ka yi aikin hajji hajjatul islam maimakon kawai ka yi aikin hajji na yara na wasa kaga yanzu tunda ka balaga to wanda kai yi farin laki ana dawowa gida kuma shekara 17 aka mai aure amma har yi shekara kaga ya aure da shekara 17 ko ya shekara 87 a duniya ya rayu shekara 70 kenan da mata amma bai taba haihuwa ba ya yi aure ya saka ya aura ya saka amma ina Allah bai yi ba an kawo labarai da dama cewa yana yaro karami ya taɓa wata rashin lafiya ne kamar kamar zai mutu sai uban ya ta addu'a yana roƙon Allah Allah ka ban mun dana ya Allah ka karbe shi wai sai mafarki cewa an gaya mai cewa to wannan dan naka zan ba muku shi amma kuma shi ba zai haihu ba amma an turo ni mala'ika ne gaya mishi wallahu a'lam kuma haka dai ya rayu ba ba bai ba zuriya ba shi bai ba zuriya shi ma baban nashi shi kadai ya bari akwai wani abokin shi ya taba aiko mai da kudi cewa da Allah ka sai mun fili a gida ne ka sai mun gida ina so in dawo bagada da zama tunda inda suke can rayu an samu abin nan kare tattalin arziki haka da aka yi kuma da kuɗin kawai sai ya masarakawa matalakawa suka ƙari sai rubuta ma abokin nashi ko cewa na siya maka gida amma ba a nan ba gada gada na siya maka shi ne a lahira za <laughs> ka ka rubuta rafit kawai ka aji <laughs> da ya kwanta bacci sai mafarki sai mafarki ya ga wani mutum ya ce mishi to da kai Allah ya karba maka ka saki ba a haka da duke mutum ka ka sauka kawai da kawo maka ajiya kaga wani irin na shakidi ne da aka ba labari ko a jami'a islamiyya in ana jarabawa aka tambaye shi ɗalibai suka tambaye shi kawai sai ya gaya musu kaga an sa sai ja aya cewa wai na lazina ya kumuna ma an zanna na shi ko ya shek ma ma'ana haza ko zai zo ya ta maka sharhi ko kana rubuta daga baya ko sai aka dina sa shi invitation kaga wannan ai ba ba daidai bane kuma annasu ala shuruɗi mu yake karya shine sai ke cewa uh, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Abu Hatim sunan shi Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir ibn Dawud ibn Mihran at-Tamimi al-Hanbali ar-Razi talaba al-ilma fi sibahu ya koyi karatu tun yana yaro wa qara al-qur'ana ala fadl ibn shazan ar-razi malamin shi kenan da ya hada shi al-qur'ani ibn shazan ar-razi thumma tawajjaha ila talab al-hadith fi rifqati abi sai fita koyan ilimin hadisi tare da mahaifinsa kamar da muka ba da labari ورحل معه إلى الهجاز ومصر والعراق والجبال والجزيرة سكذاك يا دنيا من تعالى kasar makka da madina misra da iraki da duwatsu wato lunguna kenan da jazira ma'ana tsallaken ruwa din ya qulu khalili akhadha ilma abihi wa abi zur'a ya kwashe gaba ɗaya ilimin babansa da ilimin abokin babansa bayan sun gama yawo ne sun dawo su ga sun tsufa yanzu ba za su iya daukan gwagwarmayar wa'azi da da'awa ba sai suka zauna da shi kawai yaro mai hazaka gaba ɗaya suka mishi transfer ɗin ilimin gaba ɗaya sai da kasan ka dura mutum a flash sai tashi da duka ilimin su wa kana baharan ilmi kogi ne na karatu wa ma'rifatan rijali wal hadith as-sahih min as kogi ne shi ibnu abi hatim wajen sanin hadisai ingantattu da marasa inganci sannafa fil fiqh wa ikhtilaf as-sahabati wat tabi'ina wa ulama al-amsar yayi rubuce rubuce a kan fatawoyi da fiqhun sahabbai da na tabi'ai da na malamai da sabanin da suke da shi wajen fatawa wakanan zahidan yu'addu min al-abdal zahiri ne mai gudun duniya ana cewa ma shi ma daga cikin abdalun wanda duniya ba ta rayuwa sai wa qala yahya ibn manda sannafa ibn abi hatim al-musnada fi alf juz'in wannan malami ya rubuta musnadin sa musnad ibn abi hatim juz'i ne guda dubu wa kitabuz zuhud yana da littafin kitabuz zuhud akwai shi anan sama an buga shi kwana kwanan nan wa kitabul kuna da littafin da ke magana akan al-kunya wal fawaidul kabir wa fawaidur raziyin shi wannan an buga shi da sunan fawaidu ulama'ir rayyi fawaid da tara daga malaman garin su jiki daya haka akwai kuma littafin taqdimatu matu jarh wa ta'dil shi kuma manual ga yadda zaka fahimci abin da yake faɗa a cikin littafin sa na jarh wa ta'dil kaidoji ne na mustalah shi an buga shi da wasu abubuwan daban akwai tafsir na ibnu abi wanda tafsiri ne irin irin kamar tafsirin al at tabari tafsiri ne bil ma'qul in ya kawo aya zai kawo hadisai ne da akarai na sahabbai da tabi'ai wajen fassara ayoyi tafsiri ne mai inganci kwarai da gaske ɗaya daga cikin tafsirai ya inganci a duniya yana buga shi a cikin wajen biyar sannan akwai littafin ar-raddu ala jahmiya wanda shi kuma na aqida ne raddi ga su jahmu dan a safwan ko waɗannan yan bid'a yan bid'a masu maganar khalqul qur'an da makamantarsu sannan yana da tafi kuma ila yau manaqibu shafi'i manaqibu shafi'i juz'i guda shi ma an buga shi ba da dadewa ba tafi ne da yake ne tarjuma imamu shafi'i a cikin sa cikinsa. Wala shakka an nabna حاتم كان من كبار علماء ulama in علماء da في رجال الحديث babu kokonto akan cewa malam ɗan gidan abu hatim na daga cikin manyan malaman sanin jarhu wa ta'dil wa shamala kitabuhu al-jarh wa ta'dil ara'an kibarin nuqad kuma littafin shi din nan yana ɗauke da ra'ayoyin mafi yawan malaman naqal akwai tarjama sama da 1018 a cikin ta maza ta riwaya akwai kitabul ilal kuma har ila yau nashi ne shi ma na ibn abi hatim mujalladi shida shi ma kun shi a makarantar mu wanda shi ma tattaunawa ne da babansa da sauran malamansa akai zaka je ka sa'alta abi an hadisi fulanin an fulanin fa qala kaza qala abi fi kaza qala abi qala abu zur'a haka dai zaka يقول الذهبي في كتابه في الجرح والتعديل يقضي له كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة mani. al-manifati fil hibs al-munifati fil hibs littafin sa na jarhu wa ta'dil yana hukunta cewa yana kan wani matsayi na can sama shine al-munifa kamar da za a ce kaza kaza wa nayyif to abin da ya karu akan iyayen da aka tsaya kenan ko ma'ana can tsoro ruwan hadda ba inda kowa yake tsayawa ina fata mun gano wannan fil hibs wa yaqulu ibn kathir ibn kathir yake fada yake cewa huwa sahibu kitabil jarh wa ta'dil shine mai littafin al-jarh wa ta'dil wa huwa min ajalli al-kutub al-musannafa fi hadha ash-sha'r wannan littafi na daga cikin mafiya darajar littafin da aka rubuta game da wannan al'amari na ainihin wato al-jarh wa ta'dil Allah ya gafarta mishi ibnu abi hatim shi daga cikin mu'tadiluna wanda ake karɓar maganar su indai ba wani kuskure ya bayyana ba wanda dan adam baya kubutuwa daga barin kamar yadda muka ambata wannan malami bai bar baya ba saboda Allah bai bashi haihuwa ba ya kasance wato abin nan ne ba karari ya auri mata ba ɗaya ba ba biyu ba amma Allah bai bashi haihuwa ba shekara 70 yana raye a bai haihu ba Allah ya gafarta mishi ibnu uqda malami na gaba shine al-imamu abul abbas ibnu uqda wani malami wanda yake kuma mai matsala zamu zo mu ji matsalarsa uqda din lakabi ne ga babansa baban shi sunan shi shi kuma Muhammad ibnu Sa'id an-Nahawi sai zama ya kware wajen magana akan tasrifi iya kokkulla ma'aune na sarf daga nan ne yake ce mishi uqudatu shi baba sai shi kuma wannan yake ce mishi ibnu uquda sunansa abul abbas ah, an haife shi shekara ta 249 ya rasu shekara ta 333 sunan shi abul abbas ahmad ibnu muhammad ibn sa'id ibn abdurrahman ibnu ibrahim ibn ziyad ibn abdullahi. bin Adlan akwai malam Abdullahi dan Adlan al-Kufi malamin hadisi ne kakan shi ne nisan sama al-ma'ruf ibn Uqda wa huwa in kana ahad al-huffaz al-mutqini illa annahu khalla fi amrihi da iddati umur sai da yake malami ne shahararre daga cikin malamai sai dai an samu wani tawaya game da al'amarin iliminsa da malantarsa saboda abubuwa da dama qala ibn adiy ibn adiy yace ba'da ma asna alayhi bayan ya yaba mishi sai yace sahibu ma'rifat wa hibb wa taqaddum fi sana ibn adiy yace malami ne masani ne hadda wanda yake ya zama jagaba a ilimi sai yace ra'aitu mashayikh bagadada yusi'una sana'a alayhi amma malaman garin bagadaza inda ya zauna suna faɗan mugayen maganganu a kan ba su da kyakkyawar ra'ayi a kai saboda an wayi gari ana tuhumar sa da abubuwa ko dai ƙarya ko kuma riwaya wadda take bilwujada ya ce na da makamantansu shi za zahabi da ya zo a cikin sirru alamin nubala ya gama faɗa cewa wane ɗan wane ɗan wane ya yi karatu a gun wane ya karatu a gun wane su wane da su wane sun yi karatu a gun shi sai ce wa jama'a ya tattara karatu wa jama'a tarajima ya tatar tarihohin mutane sai zabi ya rubuta littafai akan abwabul fiqh ya rubuta littafai da cewa wanta shara hadithuhu fil afaq hadisin shi ya yatsu a garuruwa wa ba'uda situhu aka ji labarinsa sai ce wa kataba amman dabba wa amman arafa wal majahi yace sai kuma ya rubuta hadisai amman dabba wa daraja min al kibari was sigari wal majahi ya rubuta hadisi daga wanda ya kamata da wanda bai kamata ba da manyan malamai da kanana da ma waɗanda ba a san su ba zabi ce ce wa jama'al gassa was samina ya hada maganganu masu kyau da munana ya hada lafiyayyen ilimi da mara kyau yace kuma wa wa khalata bainal khadari wa zahab ya da tsakanin tsakon kwami da zinariya kuma gani wato malami ne da bai tace ilimin sa ba bai taka tsantsan wajen riwaya ba sai ya tsinci littafi gujada sai ya zo ya ce haddasa sai ya bashi karatu da ijaza sai ya ce akhbarana ko haddasa to wannan yasa sai malamai suka tsane shi sai suka dinga faɗan mugayen maganganu kan shi alhamdulillah bai da riwaya a cikin kutubus sita shi yasa sai kaga akwai saukin matsala amma dai malamai suna da maganganu muna na akan shi kaji irin su irin ibnu adiyin ya kawo shi a cikin al-kamil fi du'afa rijal na ɗaya kenan wa qala al-hafiz zahabi zahabi yace afahu ghayru wahid malami fiye da guda daya ya raunata shi wa qawwahu akharuna wasu kuma sun karfade shi wal kalamu alladhi wujjiha ila hadha imani to kaji abu na farko kenan ana tuhumar sa da rashin gaskiya wajen riwaya. abu na biyu kuma shine tuhuma da shi an ci rafidiyanci gashi duk da yake zahabi ya kokarin kare masa wannan zancen a inda zahabin ya ruwaito da isnadin sa zuwa gare shi ya haura har zuwa kan sufyanu sauri. sufyanu yana cewa لا يجتمع حب علي ومعاوية إلا في قلوب ذوي الألباب ƙaunar mu'awiya da aliyu su biyun nan ba ta haɗuwa a cikin zuciyar mutum sai in mai hankali sai wanda yake na tsatsi amma duk wanda ya kaga ya karkata ga ɗayansu to alama yana da ƙarancin da tsuwa kenan da gwargwadon karkata shi da gwargwadon ƙarancin da tsuwarsa sai za zahabi yake cewa to riwayar wannan hadisin yana nuni zuwa ga akwai shakku game da shi'ancin dan ba shi'e ba zai ruwaito wannan ba ma'ana ko da ya ji karatun ba zai kai shi gaba ba haka za da ya kokarin tunkuɗe masa wannan tuhuma wallahu a'lam gashi yace annahu kana shi'iyan rafidiyyan aka ce dan shi'a ne shi amma kuma mai zagin salaf saboda yana da riwaya littafi na masalibu shekhai littafi ne daga cikin da ya riwaya wa yadul haditha aka ce ma yana buga hadisan jamu. wa qad az-zahabi anhu tuhmat al zabi ya kare shi daga tuhuman nan ta kera hadisai fa qala yace ma alimtu ibn uqda uttuhima bi wad'i ni ban da labarin cewa ibn uqda an tuhume shi da kera wani matin matin hadisin amma al-asanidu fala adri ce amma hadisai eh, isnadoji kam gaskiya ni ban sani ba jazai wastab'ad al-hafiz ibn hadir wada al-isnad shi ma ibn hadir da yazo a cikin lisan sai ya ce kai abu ne mai nisar yuwa a ce ya kera isnadoji wa qala yace wala nuhu kana yad'u al-isnada illa alladhi hakahu ibn ali ni bana tsammanin yana kera isnadoji in banda dai abinda ibnu adiyin ya kawo wahiyal wujadatul lati ashara ilaiha ad-darqutni sune wujada da dara kudani ya ishara zuwa gare su don an tambaye dara kudani akan shi yace kana rajul su'in yurakkibul asanid min alwujada haka uh, al-imam dara kudani abul hasan ya faɗa fal haqqu annahu ma'a mailihi ash ila tashayyu yace a kashin gaskiya wannan malami duk da irin karkatar da yake da ita mai nisa zuwa ga shi'anci wa ijadul hiyali fi riwayatul bujadat da kuma yadda iya samarwa kanshi dabara wanda zai yi amfani da ita ya ruwaito wujada ba tare da an gane ba lam yakun kazzaban amma dai ba wai makaryaci ne zuki ta malle koje ba amma kimatu jarhi ta fuskar kuma kimar magana idan ya soki wani bayar al-khatib anna hikayatahu al-jarh an al-a'immati la tuqbal khatibu yace shi yana ganin ba za a karbi labarin da ibnu uqda zai bayar akan wani cewa ya soki wani malami ba fa qala fi tarjamati muhammad bin al-hasan ibnu uh, abi tayyib al-lakhmi ba'da ma haka an ibnu uqda qawl al-hadrami fi ibni husayn bin uh, uh, humayd bayan da khatibu ya kawo wannan magana sai ce hadha kadhab ibn kadhab wannan maƙaryaci ne dan dan makaryaci fil jarhi bayan da shi shi ibnu uquda yace a malam hadarani yayi magana akan Husayn ibn Umayd yace mishi makaryaci dan gidan makaryaci sai shi khatib yace fil jarhi bima yahkihi Abul Abbas ibn Sa'id ibn Sa'id nazaru gaskiya akwai tababa game da jarraha wani ta hanyar labarin da wanda ya kawo shi shi ma ana tuhumar shi da ƙarya haddathani ali ibn muhammad ibn nasr qala sami'tu hamza as-sahmi yaqulu duk wannan magana khatibu ce sa'altu ababakr ibn abdana an ibn uqda idha haka hikayata ghayrihi min ash-shuyukh na tambayi malam abubakar ibn abdan game da ibn uqda idan yayi ba da labarin wata magana daga waninsa akan jarraha wani hal yuqbalu aw qawluhu am la za a karba ko a'a qala sai yace da ni la yuqbal za a karba ba za ka ba a karban jarhin sa da zai bada labari idan ko ya jarraha shi da kanshi to ana iya karba da gurgurdan hali hadha wa yulahabu aidan anna ibn uqda kana shi'iyya sannan bayan wannan ya kamata ka lura cewa mutumin dai dan shi'a ne fala yukhadu bi haddihi ala ahli sunnah haka nan ma ba za a karbi kwashe kafar da zai ma ahli sunna ba يقول السخاوي بعد ما ذكر الجوزاني وابن خراشي الإمام السخاوي a cikin littafin المغيب bayan da ya ambaci al-juzani mun wuce shi a baya wannan shi ma ya da matsala akasin wannan ko ibn khirash wanda yake da matsala shi kuma irin wannan shi kuma dan shi a ne mun dinga zabi mai mishi muguwa addu'a sai ya ce shi safawi kenan wa kaza kana ibn uqda shi'iyyan haka ne ibn uqda shi ma dan shi'a ne wala yustaf wala yustagrabu minhu an ya ta'assaba li ahalin rabb ba abin mamaki ba bane kaga ya nuna kabilancin sa da goyon bayansa ga rafida wallahu a'lam ta to sai al-imam zahabi a cikin littafin al'ibar al-ibar fi khabari man abar yace sanata 16 wa 200 imam az-zahabi a shekara ta 216 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace fiha ghazal ma'munu fa dakhala ar-ruma a wannan shekara ta 216 al-ma'mun al-abbasi halifan banu al-abbas na wannan zamani ya kai farmaki kasar rum wa aqama biha thalathata ashhurin yayi wata uku a cikin ƙasa a yanzu zaka iya cewa wannan ƙasa ita ce ƙasashen Turkiya da abin da ke bayan su na cikin ƙasashen dusasshiyar tarayyar Rasha irin Chechnya irin ƙasar Afghanistan da ire-iren su nan sune a lokacin su ake ce maru ya kai farmaki nan wa fataha akhuhu iddata husuni dan uwansa shine mu'tasim kenan shi kuma ya samu halin bude garuruwa da dama wa agara jayshuhu fa ghanamu wa sabaw sojojinsa suka kai farmaki fa ghanamu suka kwashi ganima wa sabaw kuma suka kama bayi wa agara thumma raja'a ila dimashqa sannan ya dawo birnin dimashqa ƙasar sham kenan wada khalat diyar al-misriya ya kuma shiga kasar misra inda yake gwamna kenan shi mu'tasim wa hiya tuhiya tufiya hibban bin hilal al-basri al rawa an shu'bata wa tabaqati a wannan shekara kuma aka samu rasuwar malam hibban dan hilal al-basri babban malamin hadisi wanda ke da riwaya daga shu'ba da sauyin shu'ba qala ahmadu ilayhi muntaha fi tathabbut bil basra malam ahmad dan hanbali yace wannan malami shine karken karke wajen hadda a ƙasar basara yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita da yake al-imam al-bukhari Ya yi riwaya gare shi ne bil wasita eh, wannan kamar yadda kuma az-zahabi ya ambata a cikin siyar wannan malami mai suna hibban bin hilal shine karshen wanda ya riwaya daga ma'mar bin rashid as-sanani abinda yasa bukhari bai riski wannan malamin ba da shi da sa'anninsa kamar su abu hatim da makamantansu ba su samu riwaya daga gare shi ba shine abinda zamu zo mu ji cewa ya daina karantarwa wajen shekaru da dama an ce kamar shekara takwas ko goma ya yi ritaya daga aikin karantarwa gaba ɗaya to a daidai wannan lokacin ne kuma su bukhari suka buƙaci zuwa ga riwaya a gurinsa sai ne ba riwaya da haka sai suka yi riwaya a wurin shi bilwasita daga ɗaliban shi ba su samu sun yi riwaya daga gari shi kai tsaye ba gashi na malam ya ce tufiya fi ramadan wannan malami ya rasu ne a watan ramalana wa kana qad imtana min at-tahdith qabla mawtihi bi a'wam alhalin dama ya riga ya haƙura ya yi ritaya daga aikin karantarwa kafin rasuwarsa da 'yan shekaru wa fi hal hasan bin suwar abul ala al bi bagdad rawa an ikrimah ibn ammar wa aqranihi wa kana thiqatan sahiba hadith sai kuma malam al ibn suwar abul ala al bi bagdad wannan ya daga cikin rijalul as-salasa abu dawuda tirmidhi da nasa'i ah, yana da riwaya daga ikrimatu ibn ammar da sa'anninsa kuma amintaccen malami ne mai yawan hadisi wa fiya abdullahi ibn nafi'in al-asadi az-zubairi al-madani sai kuma abdullah bin nafi' bin thabit bin abdullah bin zubair ibn al-awwam jikan sahabi ne zubair dan awwam sunan baban shi nafi'u kakan shi thabitu sai kuma dan baban kakan shi Abdullahi Abdullahi da ka sani dan Zubair sarkin Makka din da suka yi rikici da da shi da su Marwan Abdullahi dan Zubair dan Awwam kakan shi ne na can sama Al-Madani wannan malami mutumin garin Madina ne al-faqihu malamin fiqhu ne an hilalin wa jama'a yana da riwaya daga hilal da jama'a al Imam an-nasa'i da Ibn majah sun fitar da riwayar sa wasafahu Zubair ibn Bakkar bil fiqh wal ibadati was sawm rahimahullah Zubair ɗan Bakkar a cikin tabaqat ɗinsa ya siffanta shi da cewa malami ne masanin fiqh mai ibada mai yawan azumi wa fiya Abdus Samad al-Bazzar rawa an Isa ibn Tahman wa tabaqati wa kana hada thiqati wa lam yaqa lahu riwayatun fi kutub as sai kuma malam Abdulsamad Samad dan Nu'man al-Bazzar mai riwaya daga Isa ibn Tahman da sa'o'insa wannan malami amintacce ne amma bashi da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗaya wa fiha al-asma'i al-allama wa huwa abu sa'id abdul malik ibn qurayb al-bahili al-basri al-lughawi al-akhbari sami'a ibn aun wal-kibara وأكثر عن أبي أمر بن العلاء وكانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته عاش asha وثمانين sanatan. wala huwa iddatu musannafat sai al-asma'i da kake jin ana cewa asma'i sunan shi uh, Abdul Malik bin Quraib bin Ali bin Asma Asma din kakan shi ne sai kici mishi asma'i kamar da yake cewa wancan al-Qanabi Abdullahi ibn Maslamata bin Qanabi al-Qanabi wannan uh, babban malami ne daga cikin malaman lugal arabiya da malaman hadisi da fiqh da tafsiri da kusan duk wani ilimi da ake takama da shi a zamanin sai dai ya ba da muhimmanci wajen karantar da riwaya ba sai zama yana da karancin hadisi malamai biyu ne a cikin as kawai suka ruwaito hadisan shi ɗaiɗaiwa alimamu Abu Dawuda da Tirmidhi su ruwaito hadisan shi yan kada babban malami ne da ya hana shi karantarwa an ba da labari cewa yana jin tsoron fassara alkur'ani dan ya kuskure yana jin tsoron fassara hadisi dan kai ya kuskure na ɗaya kenan na biyu kuma ya zama malami ne na fada zama yake da sarakuna yana ba su labarai yana ba su fatawa yana dadada musu majalisu din su duk abin da za a faɗa yana da waka da zai ruwaito ta ba da labarin abu ya san labarin jahiliya da sauran ƙasashe da abubuwa yayi karatu mai dimbin yawa amma bai zauna zaman karantawa ba duk da haka yayi rubuce rubuce kamar yadda ka ji ambata anan akwai akwai ibnu nadim mai littafin fihrisat ya ambaci littafan shi kala daban-daban sun fi kala 200 kitabul khairi kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza akwai wata kissa da ta faru da shi a gaban a gaban wannan da muka wuce a can baya shine al-fadl ibn yahya ibn yahya al-barmaki wannan ɗaya daga cikin al-baramika alladina asabatuhum nakba din fadarsa akwai shi wannan malamin kuma akwai abu ubaida abu ubaidin Al-Qasim bin Sallam waɗanda abokai ne kuma dukkaninsu malamai ne kuma dukkaninsu kowa yana da kitabul Khayr wanda suke magana akan sunayen doki da nau'o'insa da sunayen ma sa da irin kukansa da komai kowace gaba me sunanta a gun larabawa da wace waka za a tabbatar da wannan sunan doki mai irin kama kaza me sunan shi doki dan shekara kaza doki wanda ake irin amfani kaza me sunan shi kitabul Khayr ina fata mun gane wannan to sai aka ce a kawo mishi doki shi bai gane katun da suke ba in ji wannan amiri yace a kawo doki cikin fadar nan yace ina son kowa a cikin ku ya dinga karanta littafin shi babi babi yana nuna mun gabar in ya fada yace kaza da nace to ka gan shi nan a jikin dokin daidai kunnan shi dinnan shine kaza saboda abun nasu akwai falsafa da yawa a cikin shi ko inda zaka kuma littafai irin kaman kitabul haywan na jahis ko ɗayan alhawanin kubra za ka ga irin wannan abubuwan da ba za ka taɓa fahimtar su ba sai shi abu ubaida ya ce a ni ba mahauci ba ne ba kuma likitan dabbobi ba za ka ba zan iya nuna maka gaba gaba gaba ɗin da kyau ai dole akwai bambanci dama tsakanin sanin sanin gaɓoɓin da ke jikin dabba mahauci dole zai san su dalla dalla fiye da sanin da watakila mutane gama gari za su ko to haka kuma likitan dabbobi wanda ya san anatomin dabbobin dole ya san gaba kaza gaba kaza gaba kaza kowace da function ɗinta da amfaninta shi sai shi asma'i ya tsalle hawa kan dokin ya dinga taba dokin tun daga bakin kunnen shi aka ce saman kai shi yana tabawa yana jan baitoci yana maganganu har zuwa wutsiyarsa ya ka ce ya je an bashi doki to ya ce duk sanda nake so na baiwa abu ubaida haushi sai na hau dokin na je gidan shi <laughs> wato yana nuna na bi shi kamar na fi shi ilimi kenan kowa yau wallahu sunan shi kamar yadda muka ji ah, Abdul Malik ibn Qurayb ibn Ali ibn Asba ah, ibn Asma ah, al-Bahi al-Basri al akhbari masalan halshe masanin labarai yana da littafi al-Asma'iyat al-Asma'iyat wanda waƙoƙi ne tattara na jahiliya da zamanin farkon musulunci da sauran dauloli sami abna aunin walki ba wa aksar an abi amr bin al'ala ya yawaita riwaya daga malamin qur'anin nan abu amr bin al'ala mun wuce tarihin shi a baya ko wa kanat al khulafa'u jalisu. malami ne wanda sarakuna ke zama da shi wa tuhibbu da mata kuma suna son fira da shi asha 88 sanatan ya rayu shekara 80 da wani abu da takwas lahu idatu musannafatin ya yi rubuce-rubuce da yawa kamar da na ambata wanda mafi yawan su gaskiya yanzu ba san da suke ba a duniya ibn najim a cikin firsat ya ambaci da dama daga cikin su wallahu a'lam wa fiha qadi dimashq abdullahi ibn muhammad abu abdullah muhammad ibn bilal al-amili أخذ عن سعيد بن عبد العزيز وطبقته وكان من العلماء الثقات sai kuma alƙalin dimashka baban baban abdullah muhammadu dan bilal al'ali wanda yake da riwaya daga sa'id ibn abdul aziz da sa'o'insa yana daga cikin manyan malamai wa fiha muhammad bin sa'id ibn sabiq al-razi muhaddith qazwin sai kuma malam muhammad dan sa'id dan sabiq al-razi thumma al-qazwini wanda yana da riwaya a cikin sunanta abu Dawuda. da al mutane masu irin wannan sunan suna da yawa a cikin masu riwaya da aka dole sai ka kiyaye Muhammad ibn Sa'id akwai Muhammad ibn Sa'id ibn Hassan al-Maslub wanda aka kere shi dinnan akan ƙarya da yake na riwaya wani zindi yana da riwaya a cikin Tirmidhi da Ibn Majah mu kiyaye akwai wannan sannan akwai kuma wani Muhammad ibnu. sa'id ibn hassan din wanda majhuli ne ba a san ko shi waye ba akwai muhammad ibn sa'id al-ansari tabi'i din nan shahararre al-bazzar sannan akwai muhammad ibn sa'id ibn sulaiman abul abu ja'far al-kufi kenan wannan shi kuma malamin su bukhari ne da tirmidhi da nasa'i abu ja'far muhammad ibn sa'id ibn sulaiman akwai kuma ah, ah, dan gidan Sa'id dan Musayyib Muhammad ibn Sa'id ibn Musayyib wanda ya da riwaya a cikin kutubu sita gaba daya thiqatun ne min thiqat akwai wasu ma da dama abin abu mai sauki anan tunda ya ambaci cewa Muhammad ibn Sa'id ibn Sabiq da zai tsaya kai akan Muhammad dan Sa'id to da aiki ne tantancewa ne wanda ya mutu a wannan shekara sai ka kake komawa wasu littattafai da suka bayyana nasabar cikakkiya sannan kaga ya dace da wannan shekara sannan zaka iya tantance wane ne malam yace a a a wa fiha muhammad Ibn kathir Ibn abi ata ne wannan kaga wannan shi ma haka akwai muhammad Ibn kathir al-abadi akwai muhammad Ibn kathir ibnu marwan ash-shami akwai muhammad Ibn kathir abu ishaq al-qurashi waɗannan duka Muhammad ibn eh, Kathir ake ce musu al-Abadi yana daga cikin jalus sitta wanda malami ne ga su al eh, eh, Malik akwai kuma Muhammad ibn Kathir ibn Marwan wanda shi kuma mutumin ƙasar Sham sannan akwai Abu Ishaq al-Qurashi shi ma sunan shi Muhammad ibn Kathir to wannan dai tunda ya faɗa Sana'ani a zahiri ibnu abi asa'il wanda yana daga cikin rijal na abu dawud da tirmidhi da nasa'i as-salasa ke, sunan shi kenan muhammad ibnu kathir ibnu abi asa'il sana'ani thumma al-missisi sannan yazo na kasan misisa, wanda mun faɗa a nan daga cikin togor wato kan iyaka tsakankanin kasashen musulmi da kafirai yanzu wannan garin yana cikin ƙasar turkiya ne rawa an al-auza'i yayi riwaya daga abdurrahman al-auza'i wa ma'mar ibn rashid al-sanani kenan wa kana muhaddithan hasan al-hadith malamin hadisi ne mai kyakkyawan hadisi ibn hadirin ya sannafa shi da cewa saduqun kathirul ghalat ne gaskiya ne amma yana da yawan kuskure don haka hadisin shi sai an yi abin nan kenan sai an gwara da sauran malamai wa fiha hawzatu bin khalifa as-saqafi al-bakrawi wannan shi kuma ibnu majah kadai ya kadaitu da riwaya hadisin sa sunan shi hauza bin khalifa bin abdullah as-saqafi al-bakrawi al-basri al-asam malan dan kurmani walahu ihda wa tis'una sana ya rasu shekarar shi a duniya 91 rawa'an yunusa wa uqbata wa sulaymana at-taymi wal kibar wannan shi ma saduqun ne eh, malam hauza abul ashhal saduku ne kamar da imamu zahabi ya ambata a cikin alkashi ma'rifati mallahu riwayat kutubus sitta al-imamu ahmad yake cewa ma kana adbaqahu an aun arabi yana da karfin hadda daga aun al-arabi wa qala ibn ma'in da'if ibn ma'in ya tsananta yace mai rabi kuma da yake sanata 70 sanata 17 wa 200 shekara ta 117 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fiha wa fi wasatiha a tsakiyar wannan shekara dakhala al-ma'mun biladar rum ma'mun ya sake shiga kasar rum fa nazala al-lu'lu'a mi'ata yawm akwai birnin lu'lu'a gari ne ya tsara garin ya musu siege na kwana 100 walam yadfar biha amma bai samu ya kwace garin ba fataraka ala hisariha ujaifan sai ba wani mutum mai suna ujay bin ambar komanda ya bashi a matsayin wanda zai tare mishi wannan wurin a ci gaba shi kuma zai koma gida ana nan fa khadahu ahluha wa asru mutanen garin sai suka mishi dabara suka ce yanzu za a yi sulhu da ya shiga garin da kanshi kun ya aika wani sai suka kama shi a matsayin fursuna suka kulle shi daga baya thumma atlaqu sai suka sake shi duk da yake wannan abin da ya tabbata shine guduwa daga gidan yarin da ya gudu ba'da juma'a bayan bayan mako guda shine ma'anar juma'a makon shi guda sai ya gudu daga gidan yarin wanda wannan ita kanta wata jarinta ce ka iya guduwa daga gidan yarin abokan gabaka wa aqbala azimur rumi tofel fa ahata bil muslimina sai shi wannan sarkin sai ya fito da rundunar shi daga cikin gari ya zo ya kewaye inda musulmai suke sansani da ma'amun ya ji wannan labari kawai sai ya yi kwana da sojoji dubban sojoji ya yi kwana fajahazal ma'amun na jadatan ya yi kwana da sojoji za su kawo ɗauki wa gaziba ya yi fushi wa hamma bi gazwi wannan lokacin ya yi fushi ya ce to sai ya kai ma babban birnin shi shine Istanbul kenan to sai waɗannan kafirai suka tsorata suka aiko mai da sako cewa dan Allah ya yi hakuri a zo ai sulhu yace ai sam babu sulhu wannan karan sai dai su shiga musulunci ko kuma ya yake su to da Allah bai kaddara za a yi haka ba a lokacin sai tsananin sanyi a san wurin har yanzu wuri ne mai sanyi har yanzu wuri ne mai sanyi dan wannan shine Eastern Europe gabashin turai ne har yanzu zaka zaka ga Turkiya tana daga cikin kasashen da suka suka rasa biyarin dinsu rabinta a turai ne rabi kuma a asiya to saboda iya shege sun yi sun yi ma a shigar da su tarayya turai din aka ita ce wannan EU ga ingila kuma su kuma sun ma fita ne ba sa yi waɗancan kuma sun yi sun yi Allah annaba an ki a shigar da su da aka tashi halaka su sai aka saka su a tarayya turai ta wasan kwallon kafa ta ce UEFA ta wasa amma ta asalin a ƙarfin soja da tattalin arziki da ƙawance na kimiyya da fasaha asalin EU din sai aka kisa su amma an saka sa a na wasa za ka ga Turkiya tana participating a wasannin kwallo na wanda UEFA take shiryawa amma tarurrukan tattalin arziki da musayar canjin kuɗi da da kuma samun fasfo wanda yake na duka ƙasashen da kuma kai musu agajin sojoji da sauransu abinda ke cikin dai a treaty na NATO ba ta cin wannan moriya komai kuma duk abin da ake so su yi sun yi sun daina musulunci a matsayin addinin ƙasa sun hana sa mata hijabi sun hana duk wani abu da na alamar musulunci sai da suka daina shi wa dula takfuruna kama kafaru to duk da haka kuma suka kisa su har ba su saka su sai aka ba su wai interim status aka ba su ba ma interim ba observatory status ne cewa za su iya zuwa taron a matsayin 'yan kallo ko mun gani 'yan kallo amma ba wai a matsayin suna da membership ba sai an ga abin da hadi nan gaba kisa kafirai wasu mutane ne masu hadarin sha'ani za su bata ma addini kuma ba za su baka kai nasu a shahidi shine Turkiya za ka ga saboda wannan yanayi to da can duka wannan yankin shine kasar Rum yanzu za ka iya cewa har zuwa cikin Moscow da kasar Greece da Slovenia da da Denmark da makamantansu waɗannan ƙasashen duka da suna cikin abin da ake cewa ƙasar Rum ina fata mun gane daula ce babba wanda annabi yake cewa Farisa da Ruma kaza Farisa da Ruma kaza to sai ya ce a lokacin kuma Constantinople din ita ce babban headquarters sai alwashin cewa sai ya kai gare su sai zama daidai lokacin sanyi ne dan ana sanyi sanyi ake sosai na gaske ba irin wanda ake a nan a mu na wasa ba in ka san me ake nufi da sanyi da yadda ake lissafin shi wannan kasashe sanyi da ake musu bayar irin nan bane dan mu anan in ana cikin watan January ko February a garuruwa irin Zaria ne ma ko Jos ko Huntuwa ake samun kaman 13 plus 13 degree Celsius wannan shi zaka ji muna rawar dani muna cewa ana sanyi ana sanyi zaka ga mutane ba sa wanka ma lokaci su dinga inda ka san sabon mahaukata haka za su dinga fitowa to wannan the same degree din nan a London in ana wannan zafi ake timbir za a dinga yawo idan ana wannan yanayin ba a ce ana tacin ai ya zama breaking news ma za mutane za su fita ne gaba ɗaya su tafi bakin beach je su sa ɗan kamfai suna shan iska <laughs> Allah ɗaya gari bambam eh, su za su fara cewa ana sanyi ne idan ya fara komawa minus ko kuma ya zama daidai zero din nan ko plus 1 ko plus 2 ko ya zama minus 2 minus 1 da makamantansu wato daidai mu kuma wanda a nan inda za a yi shi wallahi mutuwa za a yi don ko na cikin freezer wanda ke sa freezer ya dankare minus 2.5 shi ne temperature da ke sa freezer ya daskarar da abu mai narkewa to a moscow ana iya kawo minus 4 a moscow da kiev ta cikin Ukraine kenan da uh, uh, Fazabat a waɗannan garuruwan ana iya minus 5 a irin December, January, February har zuwa March nan da muke ciki shi ne ga gaba ɗaya ƙanƙara ta rufe garin gaba ɗaya a rasai da za a yi kamfanonin sai da zafi da heat ta samun kuɗi kai da ka sa akwai kamfanin waya da kamfanin gas da kamfanin wuta a nan nefa da sauransu ko haka suke da kamfanoni na sai da dumi haka ake sayar riguna masu caja da ake caja su da wuta da bargo haka ake siyan whisky ana sha saboda dai a dan jidi ai can shine garin su makshari shi za hannun shi ne kafa ta yanki kawai mutum sai hannun shi ya cire bai sani hannun kai cire baka sani ba komai dan karewa yake sai a kwana da kwanaki a haka to irin wannan sanyin ina mutanen sahara na kasar makka da madina da iraki za su iya shi da haka sai suka tursa su zuwa ga kawai su yi kwana sun mashtaddal shita'u da sanyi ya yawa sai suka yi kwana sanyi na yawa sai su yi kwana sai ka ga mutum fa a rasha sai ya sa riga bakwai a jikin shi za ga sun ɗaura wuya sun ɗaura hannu sun sa safa hannu duk da kuma rigar ya riga ya gama cazo ta da zafi da ɗumi tana gasa shi in ba ka ba zai fito ba motocinsu ko ba irin nan ba ne, ba irin motocinsu ne nan Allah haka yi su kuma shi sa Allah za ga yi su da wasu dogayen hanci masu ƙananan ramuka saboda su zama suna da ƙarancin shakan wannan kankara da mu masu hanci nan buɗaɗu da ka shaka mutuwa kai su? <laughs> mun ga sai ka mutu kawai da ka shaka kasashe ne ba sa zaunuwa ma wasu gaskiya ba sa zaunuwa da sauki rayuwarsu tana da wahala kwarai da gaske na'am Eh. taya mako haji suno eh. eh. wato wanda suno ya riga ya halaka ta ne ba irin ba ta saba da zafin ba ta jure zafin nan ba ba a yi ta dan a yi ake ta nan kwarai da su ai ka ko motar golf da aka fara kawo golf kasan mai sai ta dinga ba mutane wahala saboda yar jamus kuma jamus ma suna daga cikin yankin da suke da wannan sanyi da aka sai dama tana overheating anan saboda an yi ta da yanayin yadda a can za ta yi zafi da yawa don ta iya surviving wannan sanyin to anan kuma idan ta zafi da yawa sai ta kone gasket tayi kaza tayi kaza da kyar aka dinga gano dabarun da za a yi mata ta lafiya da kyar ka ji har mota to har har yanayin haihuwa da mutuwa da al'ada yana da alaka da wannan yanayin haihuwa mutuwa al'ada biki da sauransu da yanayin abinci ko yana da alaka da wannan dan da mu da su muna tsarafai na kidin wajen sanyi su da kuma zafi akwai kuma inda kamar yanzu a London akwai lokacin da a London zaka ga rana za ta yi kamar awa 17 dare kuma awa hudu kenan ko biyar ko awa bakwai dare ma'ana sai gari ya waye tun kamar karfe uku na dare karfe uku na dare asuba ta yi ka gane ma'ana ka kuwa takwas san ya kamata a fita aiki sai ka ga rana ta daga kamar irin da anan sha biyu ta yi kuma haka za a yi ta zama cikin rana cikin rana haka matara na dare rana ba ta faɗo wani lokaci kuma idan ta juye kuma sai ya zama duk wannan tsawon awoyin kuma dare ne ma'ana za aka shiga dare tun kaman karfe bakwai to ba za gari ba zai waye ba sai kaman ilabin na safiyar gudu an jima kaɗan kuma biyar da rabi shi rana ta faɗi akwai lokacin da da azumi ma suka samu wannan bonus ɗin wasu shekarun baya har masu kuɗi daga garin da ƙasar mutum suka dinga biyan tikiti suna tafiya Ingila wajen su samu sauki kaji kaji kaji kaji yan PDP ko masu masu sunan shi magudi yan magudi ba san cewa wannan ƙarin awoyin ƙarin lada ne, sai mutum kawai zai biya kuɗi ya zama shi a Ingila sai ya zama azumin shi awa hudu ne kawai sauran kuma ita cin abinci yana yawon shi daga wannan hotel zuwa wancan titi ga ya rige kan shi falala to haka haka Allah ya yi su waɗannan garuruwan ba irin ne nan da muke da eh, jawi wanda yake motsa da kaga da dama wuraren ba a noma dan da irin wannan wuraren kaga noma ba zai yi ba yanzu ne ma da kwakudu ba su ta kai kwakudu ba yake na sarar shegen halitta ne suke yin noma indoors sai a gina gidan gona a rullube shi ɗakuna da kaga ana kiwon kaji a ciki za a dinga yin noma da haka sai abin da ake so ya shigo wajen abinda ake bukata na hasken rana ran da rana ta fito sai a bude sama sama mai buduwa ne sai a bude a bashi hasken rana idan idan ba za a samu wannan hasken ranan ba suna da inda suke preserving hasken ranan sai a zo a haska mai hasken ranan ya wanda yake bukata amma dai wannan kankara ba ta kawo kanshi da haka suke noma wannan kasashe saboda jaraba irin ta nasara kaga mu ne nan kawai za mu rungu hannu ne kawai mu jira kiyama kawai to <laughs> abin da zamu ne ko mu jira kiyama amma su ina ya alamuna zahir min hayatid dunya wato nasaran kana karanta irin irin shishigin da suke wa Allah sai ka ji tsoro wallahi dan dai kawai ilimi ne kuma Allah yana san ilimi amma akwai zakewa akan kokarin sai sun yi sai sun yi sophisticating natural abin nan phenomenon yadda Allah ya halicci duniya za su bata kawai tsananta bincike tsananta ba da zakule zakule canza nan canza can wata na dai har za su canza gaba daya eh, abin nan eh, yanayin rayuwa dan dai kawai sunnatul lahi ce wanda ba su sunna Allah tsare na'am eh haka ya kamata ya zama tunda ai qur'ani ne ba da kaida ko okulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl haka ba shi awa sha bakwai za su tun da ya juya kwarai kuwa abinda suka ci na gona a sassi biya ne hadi yi bitilka da a ce bai fitowa ne gaba daya kamar wannan kasar da ke macedonia to su ne za su yi lahu ƙadara shi malamai suke mangamu saɓani kala daban-daban akan ya za su ko dai su auna da wasu wanda suke kusa da su wanda suke kan katsul istiwa daya da su wannan control line ko kuma eh, su gwada kawai da awoyi ko da wani abu ne a yanzu a zamanance ba abu ne mai wahala ba gwada wani ba abu ne mai wahala ba mu ma nan da muke ma ɗan ƙauye ma duk muka san wannan balantana balantana nasara eh sallah ma haka za su ta aunawa da garuruwan da suke kan burji ɗaya da su ko kuma ta auna da makka kamar yadda wasu suka ce tunda ita ce tushen addini ummul qura ai a wannan fitowa da rana take akwai sanda take rabawa akwai sanda take yin zawali idan ta yi zawali sai a za idan idan inuwa ta kai kaza sai a yi la'asa da ta faɗi sai a yi magarba da shafaƙi ya ɓoye sai a yi isha shi ke kuma sai a yi ta hutu a yi ta hutu sallah kuma sai alfijir ya keto ai Allah cikin hikimarsa sai ya tsara abin da wata da rana wanda wata da rana ko ba za su gushe ba sai in duniya ta gushe sai ran da za a yi zazugatul da zala a ranar ne za a za a dina ganin wata da rana to da haka in dai akwai su to akwai da za a yi da safi kuwa kuma wannan canza da suke matuƙar suna nan ba za su fasa wannan movement din ba movement din zawali da faduwa da sauransu suna ce da babu wanda ya isa ya tsere ta sai Allah da ya sa sanata 17 wa 200 okay sai ce wa fiha kana al-fana'u al-azim bil basara hatta ala aktsariha fi ma sai kuma aka samu wani annoba ta mutuwa a wannan shekara kasar basara har ta kusa karar da basara gaba daya annoba ce da kasar irin wannan kwalara da ake cewa amai da gudawa akai tai a garin basara wanda ana ganin kamar ya faru ne sakamakon gurbacewar ruwa ruwa ne da aka yi ta yaƙe-yaƙe a gefensa aka yi ta zubar da gawawaki a ciki da kuma sauran dattin irin wannan fitintunu shi kenan kuma sai ya lalata ruwan mutanen garin kuma sun dogara da ruwan ne wajen rayuwarsu shi kenan sai suka yi ta amai da gudawa a je jana'iza a wurin jana'iza ma wasu su faɗi wanda suka yi ma mutumin wanka su ma su mutu haka dai aka yi ta mutuwa in kun tuna mun karanta irin wannan a can a baya zamanin Anas dan Malik ko wanda aka ce kuma dai a basaran ne shi ma har aka wayi gari diman ya zo hudu ba ko sahun farko bai cika ba mutanen da suka bi masallacin ba su kai kirga su eh, ba su kai 20 ba Anas dan Malik aka ci gidan shi sai da sai da ya rarake gaba daya duk yawan al'ummar shi وفيها توفي madad hajjaj ibn minhal al-basri abu muhammad sai kuma malam hajjaj بن minhal babban malamin hadisi daga cikin masu riwaya a cikin alkutubu kutubus ga baki daya al-madi a wannan shekara ya rasu al hafi sami'a shu'bata wa tabaqa wa tabaqa wa ta'ifa wa kana dallalan ya kasance dillali shine wanda ka sani da middleman ko agent ana cewa dallal ana cewa kuma sinsar. to bambancin shine dallal wanda kayanka suna wajenka za ka ba shi cigiyar mai sayi kamar masu dillancin gidaje da filaye kuma gane shi kuma simsar wanda za ka ɗauki kayan ka ba shi ka ce ga siyan mu kamar yan gumama misali bambanci suke na a larabci amma ana yi amfani da ɗayan a wajen ɗayan shi wannan dillalin filaye ne wannan malamin aka ce idan ya maka dillanci yana da sauƙin al'amari abin da yake karɓa fasinta ta tsin dan kankani in ma ka ba shi ya wuce wannan sai ya dawo maka da abin da ya haura haka fil almad akan yana dillancin almad shine filaye shi zaki ci mishi al almadi wato ne filaye ko kamar da haka za ga ana kira mutane da irin wannan sunaye a ce wani wani mai gidaje wani wani mai kaza ire-iren su sikatun sahibu sunnati malamin sunna ne amintacci wa fiha shuraihu ibn nu'man al-jawhari al-baghdadi al hafi yawm al-adha sai kuma malamin shuraihu dan nu'man wanda yana da hadisai a cikin al-kutubul arba'a ne kawai ah, Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah eh, sunan shi Shuraihu dan Nu'man al-Jauhari ya rasu ne ranar sallah babba ana bikin sallah babba shi kuma Allah ya dauki rayuwarsa rawa an Hammad ibn Salama wa tabaqati wa kana thiqatan mubarriza amintacce ne wanda ya fice a cikin ilimi wa fiha ha ila yau a wannan shekara Musa ibn Dawud babbi abu abdullahi al-kufi al-hafid sami'a shu'bata wa khalqan sai kuma malam musa dan dawud al-dabbi baban muhammad baban abdullahi mutumin garin kufa babban malamin hadisi wannan yana da riwaya a cikin littafin muslim da abu dawuda da da tirmidhi sorry da nasa'i da ibnu majah banda bukhari banda tirmidhi imam muslim hadisai biyu rak ya ruwaito masa Musa bin Dawud ah, qala ad-Darqutni Abu al-Hasan yace kana musannifan muktiran ma'munan malamin hadisi ne mai rubuce rubuce mai yawan ilimi amintacce wa qala ibn Ammar kana thiqatan zahidan sahib hadith amintacce ne mai gudun duniya wanda yake mai hadisi qultu zahabi yace waliya qaba'a rasus hatta mata ya rike alƙalancin tarsus tarsus yanzu a ƙasar iran ke har ya rasu وفيها هشام بن إسماعيل الدمشقي الأطار أبو عبد الملك الخضائي الزاهد القدوة رواء إسماعيل بن عياش وكان ثقة سيكم ما لي اسماء هشام لي إسماعيل آه، الدمشقي الأطار وانده كده رواية دقا أين هو آه، إسماعيل بن عياش آه، شما أمسكين ثقة Na'am, usul fiqi malam ibnu juwayni yake cewa siyagu ada'il hadith siyagu ada'il hadith yanayin yadda ake daukan ake bayar da hadisi ada yace wal an'anatu tadkhulu ala al-isnad wa idha qara'a ash-shaykh yajuzu lirawi an yaqula haddathani aw akhbarani وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة ما لا والأنعنة عن فلان عن فلان an ana din nan tadkhulu ala al-isnadi tana iya shiga cikin isnadi kuma a karɓa gurgudan abin da zai mana bayani a gaba wai idan malami ne ya ja baki da kansa ya jubil riwawi ya halasta ga dalibin da zai riwaya yace an ya kula yace haddathani malam ya bani hadisi au akhbarani malam ya bani khabar duk wannan ya halasta kuma wannan alfazu daga sahabbai aka samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ainihin kitabul ilm yake cikin bukhari da sharhin ainihin ibnu hajar karanta littafin nukhbatul fikr da sharhinta da littafin tadribur rawi na al-imam suyuti da makamantansu wa idza qara'ahu al-shaykh idan kuma shine ya karanta wa malamin ba malamin bane ya karanta ya kulu sai ya ce akhbarani wala ya kulu haddasa haddathani wannan ma yana da asali a sunna manzo Allah sallallahu yana karantawa ma malamin sa shine jibril shine al-qira'atu al-shaykh kamar da kuma shi annabin da kanshi yana karanta wa sahabbai kaga malami ya karanta da kansa ke sannan kuma manzo Allah yakan nemi sahabbai wani lokaci ce ku karanta din shi kamar da yake ma dan Ka'ab da Ibnu Mas'udin da makamantansu to duka ya halatta gwargwadon abin da yake manhajin wannan makaranta ko matakin karatun ko irin a dadin manya-manyan malamai irin su Maliku su ba karanta baki karatu da kansu sai dai a biya suna ji saboda kuma da ɗalibansu su ma a al'adance su ma manyan ɗalibai ne suna da ƙwanduwar karantawa za ku kuma a nan ƙasar haka ake wannan tafarki in ka je karatun zaure galibin manyan ɗalibai a gaban manyan malamai su suke karanta wa malaman akwai malamai da yawa a cikin dare ina haka suke idan kai dan bana bakwai ne za su ja maka ba to wani koda kai dan bana bakwai ne ba zai ja maka ba sai ya sa wani ya ja ma sai ya zama ƙuri'a ala kula da shi kai ba za ka iya ba sai wani ya ja maka shi da fasara kawai zai to a zamanance kuma yanzu yawanci saboda saboda makarantun boko da sauransu ko kuma sauri da ake da shi dan ya fi sauki ka karanta da kanka ka fasa a kan sai wani ya karanta ba sai zama yanzu kuma ya fi yaduwa a wurare shine malami ne ke karantawa da kan shi ɗalibai suna saurare to duk kowanne aka yi ya halatta amma wajen riwaya akwai bambanci shine idan malami ne ya karanta za a iya cewa ni za kuma ya cewa akhbarani amma idan kai ka ga mishi baki to sai dai ka ce akhbarani kawai wala yaqulu haddathani wa in ajazahu ash-shaykh min ghairi qira'ati idan ko ijaza ce ya maka ya halasta maka ka riwayata ba tare da ya karanta maka ba to anan fa yaqulu sai dai ya ce ajazani ko kuma ya yace akhbarani ijazatan ya faɗi lafazin ijaza mare yace lamma faragal musannifu min bayani afsamil khabari shari'a fi dhikri kayfiyati tahammulihi wa ada'i bayan da ya gama magana akan nau'o'in hadisai sai kuma ya fara magana akan yadda ake karbarsa da yadda ake bada shi walil hadisi eh, tahammulun wa adha akwai karban hadisi akwai kuma bayarwa fa tahammulu akhadhu al hadisi anil ghayb shine karban hadisi daga wani wal ada'u iblagul hadisi ila al ghayb isar da hadisin karas da shi gaba qawluhu wal an'anatu tadkhulu fil isnadi cewa da an tana shiga isnadi yace a a an'anatu min sirri ada'il hadith an'ana tana daga cikin sigogi na bayar da hadith wa hiya riwayatul hadith bi lafzi an fulan an fulan shine a ce daga wane daga wane duna tasrihin bit tahdith aw sama' ba tare da mutum ya ce na ji ne ko an bani ba وقوله تدخل على الإسناد أي على الحديث المسند أنا شجاع أتكلم حديثي وندي كي نادي تفكي وهذا يفيد أن الحديث المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول والعمل به wannan yana nuni zuwa ga cewa wato an ana a cikin isnadi tana daukan hukuncin muttasili ba hukuncin munqati ba mujarradin la fi hukmil mursal fi raddihi wa adamin amali bihi ba mursala bace riwaya ne an ana ba munqati'a bace muttasila ce sai dai an samu matsalar tadlisi ko makamancin sa wazalika littisali sanadihi fi zahir saboda a zahiri hakan yana nuni zuwa ga cewa isnadin muttasil ne fa inna ma nabbaha alayhi duna ghairi li da al-khilaf fi hukm al-mu'anna abin da yasa ya ambaci an ana anan bai ambaci sauran sigogin ba saboda sabanin da aka samu game da hukuncin ana wal jumhur ala anna al mu'an'an min al mufassal mafi yawan malamai suna magana ne cewa mu'an'an to muttasili kama zakar al musannif kamar yadda malamin ya ambata wa zalika bi da sharadi guda biyu al awwal sharadi na farko muttafaqun alayhi sharadi ne wanda kowa ya yarda da shi wa huwa salamatu salamatu mu'an'anihi mu'an'inihi wa bara'ati na sabbi wanda ya zama ya ce an din ya zama ya kukuta ya barranta daga magudi ba a san shi tadlisi ba fala yumkamu bil ittisali min mudallisin illa an yusarriha bit tahdid ba a karban riwayar mudallisi ai mata hukunci da cewa ta tabbata sai in ya ce haddathana sharaɗi na biyu na karɓar أنا مختلف fi sharadi ne wanda akwai sabani akan shi wasu sun kawo shi wasu ba su yarda da shi ba wa huwa diqa'ur rawi min rawi ya zama akwai tabbacin gamuwa tsakanin mai riwaya da malamin da mai riwayar ke cewa ya karbo daga gare shi wajtima'uhuma da su walau marratan wahid ko da sau daya wa bihi qala al-bukhari wannan ita ce fatawar bukhari wa shekuhu ibn madini malaminsa ibn al-madini shi ma abin da ya ce kenan wa ghairuhuma min a'immatil hadith da wasu malaman na hadisi wa hadha ar-ra'y huwa alAihi, a immatu sahih a tabbatar da cewa akwai liƙa ko da sau ɗaya tsakanin malami da ɗalibi wanda ya yayi a ce sun yi mu'asara wannan shine ra'ayi mafi dacewa da malamai suka zaɓa suka karɓa. kama qala an-nawawi kamar yadda malam yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullah ya fada a cikin littafin uh, abin nan sharhi sahih muslim wa minhum man iktafa bi imkan al-liqa'i wal mu'asara akwai wanda suka takaitu akan yiwuwar su hadu da yiwuwar sun yi zamani ko da ba mu da tabbaci yiwuwa probability haduwar wannan shine kal imami muslimin kamar da muslim ya faɗa wal mu'an'an kathirun fi sahihayn musulmi ya faɗi wannan ya tattauna akan wannan matsala a muqaddimar sahih din sa kamar da aka sani akwai hadisai masu an'ana da yawa a cikin bukhari da muslim da sauransu wa mithaluhu ma akhrajahu al-bukhari fi sahihi qala bukhari yace حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم malik daga daga abdullahi ibn yusufa at-tinnisi mun karanta tarihin shi a nan kurkusa malamin su bukhari ne daga malik ibn anas imam darul hijra daga muhammad ibn Shahab az-zuhri al-imam daga daga tabi'i ne suna muhammad ibn jubayr ibn mut'im ibn adi jikan mut'im dan adi baban shi mut'im dan adi sahabi an abihi daga baban shi amin jubair dan mut'im sorry zubair dan mut'im baban shi sahabi mut'imu dan adi ah, shine wannan da manzo Allah yake cewa da mut'imu dan adi yana rayuwa in yace na bada ceton ku da na bayar wani mutum mai girma da manzo Allah yake mutunta shi a garin Makka amma ya mutu kafin ya shiga musulunci wallahu a'lam kakan shi ne na can sama baban nashi shine Zubair dan Mut'im ya musulunta yace ki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bi na ji manzon Allah ya kanta wattur wa kitabin mustur a cikin sallar magriba wannan hadisi ne muttafaqun alayhi kaga an an daga Malik ce Ali ibn Shahab shi kuma yace an Jubair ibn Mut'im shi kuma yace an Abi fa hadha al-hadith sahihun wa sanaduhu muttasil wannan hadisi ne ingantacce isnadin shi ya ittisali wa amma al-an'anatu fa hiya mahmula ala al-ittisal an anan nan za a dauke ta a matsayin muttasila da anna riwatahu da anna riwatihi a a ghairu mudallisi ba mudallisi bane fa malikun imamun hafidun wa ibn zuhri thiqatun hafidun muttafaqun ala jalalati wa itqani wani mutum maliku amintacce ne babban malami ne limami ibn shahab babban malamin fiqh ne malamin hadisi wanda aka hada akan darajarsa da iliminsa wa muhammad ibn jubair thiqa shi kuma amintacce ne ثم ذكر المؤلف الفاظ الروايه من غير as-sahabi walaha maratibu ba'dha aqwa min ba'd sannan sai ya ambaci kuma wato matakaiya daban-daban na yadda ake rewaya ba daga sahabbai ba waɗanda suke kala daban-daban ne wasu na sama da wasu daga ci akwai qira'atu shaykh al-tilmi malami ya karanta wa dalibai yarwiya an dan ya riwata da gare shi fa yaqra'u shaykh al-ruwati anhu wa hum yasma'un sai karanta musu hadisin suna ci wa hadha al-martabatu hiya al-ghaya fi tahammul wannan ita ce can kololuwa wajen koyon karatu rawi fi hadhihi al-martabati an yaqula haddathani fulanun aw akhbarani nabiyu qira'atu at-tilmiz al-shaykh wa huwa yasma dalibi ya ga baki malami na saurare fa yaqulu na'am aw yasku in ka karanta sai ce eh haka ne ko ya shiru fa tajuzu riwayatu anhu bidalika da haka zaka ibada labarin cewa ya karanta fa yaqulu at sai dalibin ya je ce akhbarani aw haddathani qira'atan alayhi kamar da muslim yake ko wa hal yasugu lahu tarku yasugu lahu tarku qira'atan alayhi shin zai yiwu ya bar kai ya faɗi alayhi din qira'atan alayhi kawai ya ce haddathani zan zance biyu wal musannif wa man wafaqahu yara al man'a da wannan malami da wanda suka amince da shi suna ganin bai halarta ba bi annahu lam yuhaddith dan bai ji daga bakinsa ba li anna tahditha dan ma'anan tahdidi fi urfihim al'adan malamai ibaratun an qira'ati shekhi wa ghayruhu yasma shine malami ya karanta wani na saurayi. wal qawlu thani zance na biyu al jawaz cewa ya halatta li anna al qasda dan abun nema a wurin shine al i'lamu bir riwayati an shekhi a sanar da cewa daga wani kullum yi al-sighatayn salihun Zalika sai suka ce kuma siga guda biyu da akbarani da haddasani duka sun ba da labarin cewa wani ne ya gaya mu daga wani aka samu wannan riwaya sai ce wal awwalu qala bihi muslim wancan na farkon cewa dole a ce qira'atan alayhi muslim ne ya faɗi shi huwa mazhabu shafi'i wa ashabi shine mazhabin shafi'awa wa riwayatun an ahmada kuma riwaya daga Imam Ahmad wa bisani qala al-Bukhari Bukhari ya ce nabiyun ne kuma har ya kawo musu shawahidu a cikin sahih dinsa a kitabul ilm wa ba'd ahli ilm shi da wasu malamai salo na uku shine al-ijaza wa hiya an ya'zana ash-shaykh lil-tilmibi an yarwi anhu ma rawahu na uku shine al-ijaza shine malami ya bai wa dalibi izinin ya koyar da abin da bai ji gare shi fa an yaqula lah, ajjaltu laka an tarwiya anni sahih al-bukhari na halasta maka karwaici bukhari daga gare ni fa yaqulu tirmidhi ajazani in ya sai cewa na ya bani dama aw akhbarani ijazata wa qawluhu min ghairi qira'atin ay min ghairi qira'ati ash ala rawi wala rawi ala ash-shaykh wallahu a'lam ya bada halastin riwaya ba tare da ya karanta ma ɗalibin ko kuma shi dalibin ya karanta masa ba dukkanin biyun ba su faru ba amma sai ba shi dama ya ruwaita za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu